daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60 49 da kuma 41 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voa voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barka da asuba yau Juma'a 22 ga watan Yunin shekarar 2018. Shirinmu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana, ɗayan dare a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya. Kasar Turkiyya ta ce za ta maka haraji kan kayakin da ke shigowa daga Amurka na dalar Amurkar kusan biliyan biyu. Ana shirin wata ganawa tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Rasha Vladimir Putin. sannan shugaban amurka donald trump ya umarci cibiyoyin gwamnatin tarayya su sake hada iyalai wato iyalan bakin hauren da aka raba su to a najeriya kuwa rundunar tsaro ta musamman da ke ayyukan wanzar da zaman lafiya a arewa maso gabashin kasar ta saka tukwicin naira miliyan biyar ga duk wanda ya bada bayanan da za su kai ga gano inda ake hada bama na gida wato waɗanda 'yan ta'adda ke kai hare-hare da su to kuwa ina za a gabatar da waɗannan bayanai ko police ko mudin ko wajen GOC din ko wajen theater commander din ko wajen SSS har including ko wajen Shehu Borno ne mutum ya je ya kawo mana magana ya gaya mana cewa ga abin da yake tafiya. Har ila yau a Najeriya aron gamar da aka yi tsakanin 'yan shiya da 'yan sanda a jihar Kaduna ta kai ga musayar kalamai tsakanin bangarorin biyu dangane da zargin kisan wani ɗan sanda da aka yi. suka jefi dan sandan mu kuma suka yi amfani da wuka suka kuma cike shi an da kiran shi wannan zargi da suke yi kamar yadda aka kira shi zargi ne kawai domin babu wani abin da zai sa mu kashe wani idan aka biyo mu za a ji cikakken bayani sannan muna tafi da shirin lafiya uwar jiki Mahmud Lalo ne yake jagorantar shirin tare da Ibrahim Kalmasi Garba wanda zai karanto mana labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. ƙasar Turkiyya ta ce za ta maka haraji kan kayakin da ke shigowa daga Amurka na dalar Amurka biliyan 1.8 a matsayin mai da martanin harajin da shugaba Trump ya saka kan karafa da lalmar da ke shigowa Amurka. Ƙungiyar cinikayyar duniya ta WTO ta ce harajin da ƙasar Turkiyya za ta saka zai kai dalar Amurka miliyan 266.5 ko kuma rabi kuma kayan da harajin zai shafa sun hada da motoci da gawayin gwal wato kwal da fefar rubutu da shinkafa da kuma sukari ministan tattalin arzikin kasar ta turkiya nihad zebaci ya faɗa a wata takardar bayani cewa ƙasar turkiya ba za ta yadda a ɗora mata abin da ya kira laifin matsalar tattalin arzikin amurka ba ya kara da cewa muna taka rawa ne wajen warware matsala ba wajen haddasa ta ba ranar laraba kungiyar tarayyar turai ta bayar da sanarwar cewa ta kirga kayayyakin da amurka ke sayarwa waɗanda za ta shiga saka masa harajin kashi 25 cikin 100 matakin da kila zai kai ga ta yaƙi a fagen cinikayya muddin dai shugaba trump ya aiwatar da wato barazanarsa ta saka haraji kan motocin da ƙasashen turai ɗin ke shigowa da su ana shirin wata ganawa tsakanin shugaban amurka donald trump da shugaban rasha vladimir putin a cewar jami'an fadar white house rahotannin kafafen labarai sun ruwaito wasu majiyoyin da aka saka ya suna cewa ana sa ran ganawar ta faru a watan gobe lokacin da trump zai kai ziyara turai shugabannin biyu na iya ganawa gabanin taron da za a yi a brussels daga ranakun 11 zuwa 12 ga watan yuli ko kuma bayan ziyarar trump zuwa birtaniya kwanaki biyu bayan nan mai magana da yawon majalisar tsaron kasar gareth basquis ya aika da sako ta kafar twitter ranar alhamis mai cewa ranar 25 zuwa 27 ga watan yuli mai bayar da shawara kan harkokin tsaro john bolton zai gana da kawayen amurka a london da rome don su tattauna kan kalubalen tsaro daga nan kuma ya wuce birnin moscow na rasha don tattaunawa kan shirin ganawa tsakanin trump da putin din to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya umarci cibiyoyin gwamnatin tarayyar amurka su sake hada iyalai bakin hauren da aka raba su bayan da suka shigo kasar kan iyakar mexico ba sa ka'ida ba an tsare kananan yara sama da dubu biyu bayan da aka raba su da iyayensu tun a watan afrilu yawan wato yawan suka daga jama'a saboda hotunan yara cikin gidajen keji. da kuma muryoyin yara masu kuka da aka yada ya sa trump ya yi amfani da ikonsa na shugaban ƙasa wajen kawo ƙarshen raba yara da iyayen nasu sanya wata riga da matar shugaban amurka melania trump ta yi ya ɗauke hankali daga ziyarar da ta kai wani sansani a jihar texas don ganawa da wasu yara bakin haure waɗanda aka raba su da iyalansu saboda tsarin nan na ba sani ba sabo na dakatar da bakin haure wanda shugaba trump ya bullo da shi yayin da take shiga wani jirgin sojin saman amurka da kuma lokacin da take sauka duk a karamin filin jirgin saman nan na joint base andrew da ke jihar maryland jiya alhamis an ga melania trump saye da wata koriyar rigar jacket bayan ta an rubuta a zahiri ni ban damu ba kai fa ka damu hadiman matar shugaban kasar sun sake cewa sam babu wani boyayyen sako tattare da wannan rubutun riga ce kawai ta jaket babu wani boyayyen sako bayan wannan muhimmiyar ziyarar a texas yana fatan 'yan jarida ba za su gwammace mayar da hankalinsu kan tufarta ba a cewar daraktar yada labaranta stephanie grisham bayan an kwashe shekaru hudu ana tattaunawa da kuma wasu cikas da aka samu da suka haddasa mace-mace a kasar philippines ana nan ana kan daddala wata doka wacce za ta bayar da wata 'yar kwarya damar 'yanci ga 'yan arewacin wato 'yan awarin musulmi waɗanda ke tsibirin mandanao wanda ya daɗe yana fama da rigingimu dukkanin majalisu biyu na kasar ta philippines sun rattaba hannu kan juyi na farko na dokar kuma shugaba rodrigo duterte zai rattaba hannu kan juyi na ƙarshe na daftarin dokar a gobe 23 ga watan yuli koko yuni a gabanin jawabinsa na ƙasa baki ɗaya bisa ga rahotannin jaridun ƙasar dokar za ta ba da 'yanci ga akalla ɗaya daga cikin manyan ƙungiyoyin 'yan tawaye mai suna ƙungiyar musulmi ta wato 'yancin moro milf a takaice yancin zai hada da izinin amfani da ƙasa wani sashen mandanao wato tsibirin da ke kudancin ƙasar ibrahim kalmasi garba ke ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a Najeriya rundunar tsaro ta musamman da ke ayyukan wanzar da zaman lafiya a arewa maso gabashin kasar ta Operation Lafiya Dole ta saka tukwicin naira miliyan biyar ga duk wanda ya ba da bayanan da suka kai ga gano inda ake hada ababen fashewa haɗin gida da 'yan ta'adda ke amfani da su wajen kai hare-hare. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Dodo biyu ya aiko mana. We observe that uh, there's likelihood there are some IED making factories within Medjugorje town kwamandan rundunar soja na operation lafiya dole major general rogers nicholas kenan ke bayanin ba da hukuncin naira miliyan biyar ga duk wani ko kuma kungiyar da suka bayyana musu inda ake sarrafa babu mai kama daga jihohin borno da yobe da adamawa duk inda mutum ya san ana kera irin waɗannan babu mai ya kawo mana bayani kai tsaye za mu bashi hukuncin naira miliyan biyar a cewar major general rogers nicholas uh, uh, ya ce na fahimci cewa inda ake kera waɗannan babu mai suna cikin jama'a ne na ka ina kira da jama'a da su ba bayanai inda ake kera irin waɗannan bumabumai da na san waɗannan mutanen ba za su ba ku fiye da naira dubu ɗari ba ni kuma gashi na alƙawarin cewa zan ba da naira miliyan biyar ga duk wanda ya kwarmata mana bayanan inda ake kera irin waɗannan bumabumai. Uh, ya ce akwai kuma wasu yankunan bukin wake da dama da muka katse masu hanzarin su wanda jama'a ba sani ba kuma ba bayyana manema labarai ba na haka ba za ku sani ba amma akwai da daman su wadda muka katse masu hanzari ba tare da sun tada bumabuman da ke jikin nasu ba mun kuma kame wasunsu da dama wasu na hannun jami'an 'yan sanda wasu na hannun mu wasu kuma suna hannun jami'an 'yan sandan farin kaya fiye da ashirin da biyar yanzu haka suna nan mun kame su suna hannun mu na kuma tambayi kwamandan rundunar sojan shiya ta bakwai da ke garin maiduguri da ake kira seven day wato brigadier general abdulmalik biyu ko ta mutum zai bada bayani idan har allah ya sa ya gano inda ake sarrafa irin waɗannan bumabumai ga dai abin da ke cewa eh mun yi bayani cewa duk eh, jami'in tsaro offices na jami'in tsaro dukkan su dun kowa na nan mun riga mun yi bayani duka da shugaban su ko police ko mudin ko wajen GOC din ko wajen Tiata commander din ko wajen SSS eh, da dai sauransu da makaman har including ko wajen shewa Borno ne mutum ya je ya kawo mana magana ya gaya mana cewa ga abin da yake tafiya ya ga abin da za yi a cikin yan kwanaki biyu nan dai aka samu hare-haren yan kunan rokin wake da dama kama daga nagarin Dambuwa har ma harin wani kunar bakin wake da aka kai a bakin barikin soja da ake kira tiritiri wanda nan ma ya raunata wasu da kuma hallaka wasu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Bana, madalla a gaida haruna da biyu to har a najeriya jami'an 'yan sandar jihar kaduna da kungiyar 'yan uwa musulmi ta 'yan shi'a na ci gaba da kace na ce dangane da kisan wani dan sanda da jami'an tsaro suke zargin 'yan shi'an sun yi a jiya yayin wata arangama da ta biyo bayan zaman kotun da aka dage zuwa 11 ga watan yuli a ci gaba da sauraron shari'ar shugabansu malam ibrahim alzazzaki da kaduna ga rahoton da isa lawal ikara ya aiko mana ana ci gaba da musayar tsakanin rindirar 'yan sandan jihar kaduna da kuma almajiran sheikh ibrahim alzazzakin da ake shari'a a gaban kotu tare da shi domin kuwa a yayin da rindirar 'yan sandan ke cewa ta mu gama ta yi sanadin salwantar ran ɗan sanda ɗaya aka jikkata wasu jami'ai ita ƙungiyar mabiya masabar shi'an da almajiran sheikh ibrahim alzazzakin da aka gawo gaban kotu ne a ranar alhamis dinnan cewa take bata kashe kowa ba mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar kaduna mukutar aliyu shi ya yi wa manema labaru karin haske game da tawo gamar da aka samu a garin kaduna bayan an kawo shi shugaban 'yan shi'a alzazzaki a kotu an ɗage shari'a zuwa wani wata ana gama shari'a ne sai su 'yan shi'a suka fito Kasu ina suka fito suna tare hanya ne ba a tafiya so kuma kasan ko da shi muna faɗa cewa wannan ba karamin laifi bane ka tare mutum ka hana yayi motsi ko ya je inda za shi so muna kokarin mu tabbatar da wannan zaman lafiya ne sai su wannan daga cikin yan shi'a din suka jefi dan sandan mu kuma suka yi amfani da wuka suka kuma cike shi to amma zuwa asibitin likita ya tabbatar da cewa lallai Allah ya dauki ran shi so amma daga cikin mun kama mutum goma sha ɗaya kuma daga cikin su akwai wanda muke tuhuma da hannu a cikin kashe wannan dan sanda. To sai dai kakakin almajiran Sheikh Ibrahim Alzazzakin da aka kawo gaban kotu a jiya Alhamis. Malam Abdulmumin Giwa ya ce mabiya kungiyar masu neman zaman lafiya ne saboda haka su basu kashe kowa ba. Wannan zargi da suke yi kamar yadda aka kira shi zargi ne kawai. Domin babu wani abin da zai sa mu kashe wani saboda ba tsarinmu ba ne ba ma kisa. Yanzu shekara uku ana wannan abu. Wa muka taɓa kashewa. amma mu za mu iya bugan kirji mu ce akalla daga wancan lokacin zuwa yanzu a kaduna kawai 'yan sanda sun kashe mana sama da mutum 27 wannan bayani na almajiran sheik alzazzakin kuma bai hana mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar kaduna kawo hujjojin cewa lallai 'ya'yan waccan kungiya ne suka kashe 'yan sandan ba ai duk abin da ya faru a gaban jama'a akai sannan za ka ga akwai hotuna akwai kuma bidiyo to ko me wasu al'ummar jihar kaduna da wannan hargitsi ya hada da su za su ce sunana muhammad gambo muhammad kai watan gaskiya abin nan gaskiya ba karamin tsanani yayi ba kuma a gaskiya ni a yanda nake gani gani nake kamar saboda malamin su da aka rike ni sai sa irin wannan rigingimin suke faruwa amma gaskiya ni inda zan samu ni a yanda nake so zan so a ce malamin su nan a sake shi saboda dan a samu zaman lafiya sunana awwal ibrahim gaskiya wannan rigima yayi wasu sosai kuma har ya bani sauro don ban taba gani rigima ma irin wannan ba to amma ni a gaskiya ina gani kamar idan aka sake malamin na abun zai yi wasu sosai ya kamata ina ga gwamnati ta ci gaba da rike su daga baya kuma yi bincike a game ya dace ya kamata yi a kai wannan ruda sani dai ya biyo bayan gurfanar da Sheikh Ibrahim Alzazzaki a gaban kotu ne da aka yi ajiye Alhamis. Duk ko da yake kotun ma bata samu zama ba saboda an ce alkalin da zai saru wannan kara bai jin daɗi. kamar dai da ɗaya daga cikin lauyoyin Sheikh Ibrahim Alzazzakin ya tabbatar wa da manema labaru. My name is Maxwell Kyon. Eh, yau dai ba wani abin da ya faru. Tunda dai shi alkalin da ya kamata ya ji wannan maganan bai samu damar zuwa ba an ce baya jin daɗi. Isa Lawal Ikara, muryar amurka daga kaduna a najeriya Allah kyauta yanzu a nan na cewa karfe ɗayan dare ne da kwata yanzu kuma ga shirin lafiya. babu Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana to likita ina fatar kana lafiya ana ah, lafiya hajiya to likita ka san masu iya magana suka ce waka bakin mai ita ta fi daɗi eh, to ga wannan mai tambayar zaka ji da kanta suna na hajiya aisha Tukulu moji lema likita ina da tambaya ne akan jarirai me yasa jarirai suke eh, abin nan suke miƙa sai ka ji suna miƙa suna ta miƙa ko menene isa suke miƙa ina fata za a yi min bayani to na gode to abin da sa jarirai ke miƙa shi miƙan nan da suke yi yana eh. ƙara ƙarfin jijiyoyinsu da gaɓoɓinsu kin san lokaci yadda yara ke shan nono Eh. kuma suna shan irin kwalban na madara to suna wani iska na shiga cikin su to wannan miƙewa nan da suka yi yakan sa su yi tusa iska fito sai su rinka jin daɗi to wannan duk wannan duk yanda suke ƙara girma da ƙara ƙarfi kenan miƙe-miƙen nan da suke yi hajiya kuma kamar yadda ka ce yana ƙara musu ƙarfin su da su eh hajiya eh don sai ka ga wasu jariran akai-akai kuma in ka miƙe su ɗin suna so shi ke kara musu karfi don suka so ma tafiya ma duk wani karfin da suke shi ke sa su yi saurin tafiya da sauransu ma hajiya to eh. ashe abin da ke taimaka musu kenan abin da ke taimaka a kenan wannan ai ba ba wannan illa bane yana taimakon su kware wannan a'a to <laughs> to ina fatan malamar da ta yi wannan tambaya da sauran masu sauraron mu sun karu da wannan bayani da kai to sai kuma wannan wasiƙa da muka samu daga wajen aisha usaini dangote a can jihar yobe ta ce wai akwai 'yan uwanmu mata da ba sa yin jinin haila kuma suna haihuwa to ta yaya suke ganewa sun ɗauki ciki to aikin san inda mace ɗauki ciki yanayin ƙwayoyin halitta da ke cin jikinta kan canza da farko ma eh da farko likita kafin kai wannan bayanin tana yiwuwa mace ba ta jini kuma ta yi ciki yawanci yawanci ko akwai mata da suke haila amma kin sai ba kowane mace dai tana haila haji <laughs> sai dai waɗansu kin su da su kwana waɗansu ba su yanda kaman kwana 28 yanda waɗansu ke yi sai dai su rika yi jefi jefi jefi jefi eh waɗansu haka suke yanda Allah ya yi su kenan to akwai su ba yanda zai wuke kenan mace in ba ta haila ta yi ciki da wuya sai dai kuma wani ikon Allah hajji amma to amma akwai ko kuma ban san ko abin da take nufi ka san akwai wasu matan da idan suna shayar da yaro ba sa haila eh mace na shayar da yaro ba ta haila to wasu kuma sukan yi ciki sai bayan sun yi ciki din sai su ga kamar cewa dan shayarwar da suke ne batun da ba sa haila ba za su yi ciki ba eh to aikin san eh, abin da ke faruwa abin da ke ka haila din shine kin san kowane lokaci kowane wata ko kowane lokaci akwai yadda Allah ke sa mahaifan shirya domin ciki kowane lokaci to shi ne to wannan bai faru ba to shi ne sai mace ta yi haila din hajiya to eh. to kuma kai bayani akan cewa kusan kowace mace tana haila din sai dai wasu ba sa yin shi kamar duk wata eh, kamar sauran mata eh. to mu je ga tambayar da ta yi ta ce wai ta ce ba sa haila amma kuma waya suke ganewa suna da ciki to yawanci aikin sa mace na da ciki yanayin jikinta kan canza ga baki daya domin kwayar halitta din duk sukan canza a cikin jikin mace mai juna biyu dole in dai tana cikin za ta canjin jikinta wani lokacin zun da yake yanzu da abubuwan ilimin kimiyya ai ana gwadawa kowane lokaci kuma baya ga haka ma wasu matan ai sai kaga suna kwaɗayi ko kuma da safe ɗin na a tashi ana harasuwa akwai eh. dai alamu eh akwai alamu shi yasa ai shi yasa ƙwayoyin halittar sukan canza ne wanda turanci muna kiran su hormones to suka canza din to waɗansu za a ga sun so ɗan jiki wani lokaci za a ga sun jikin su na ɗan kukumbura ma a wani lokaci a saboda haka in suka je aka duba su sai a ga cewa suna da suna da ciki eh, suna da ciki to <laughs> to ina fatan wannan bayani da kai ya gamsar da ita wannan malamar da kuma sauran masu sauraron mu to shi kuma malam Adamu Sabi Wangara a can Gizawa jihar Kano ya ce wai da Allah me ke kawa cutan jiri ne kuma yana da magani? Eh akwai abubuwa da ke kawo akwai waɗansu mutane waɗansu abubuwa da ke faruwa a kwakwalwarsu waɗansu waɗansu kuma wani abubuwan na faruwa a cikin kunnen su don akwai abu a cikin kunnen dan adam da ke shi ke sa ka baka jin jiri ko wani lokaci to akwai waɗansu abubuwa haka in dai jirin akai akai ne ko kuma yana faruwa ko wani lokaci to bai kamata mutum yana jin jiri ko wani lokaci ba akwai matsala akwai matsala to dai kana jin jiri haka da yau da ka je kuma akwai wasu magunguna muka so mu sha sukan ba sa mutum ya rinka jin jiri to tana yiwuwa ko kamar yadda kace ko cuta ce ko kuma maganin da mutum yake sha eh ko wani likita ya ba mutum magani wani sabon magani ko kuma wani cuta ne kin san akwai wasu cututtuka kamar kamar irin sankara na kwakwalwa da sauransu suka sa mutum lokacin ka jin jiri haka ba kai ba dai mutum na jin jiri haka dole ya je sauri a gwada shi a dai gwada shi din in kuma an ba shi magani ne da yake sha ya fara ganin jiri din sai je gaya ma eh, likita likita yake so a canza maganin amma bai kamata wani kajin jiri kowane lokaci ba sankaran kwakwalwa ne kawai ke sa jiri ko akwai wasu cututtukan kuma eh akwai kamar irin cututtuka da ce na kamar na kunne waɗanda a cikin kunne to su ne suka fi sa mutum jin jiri da ciwon haka a saboda haka da inda mutum yana yawaita jin jiri din to akwai matsala ya je a eh, duba shi eh, akwai wani abu da ke faruwa a cikin jikinsa akwai likita takamaimai da zai gani ne ko ko duk likitan da ya je mishi bayani za a gwada shi ne yawanci dai ka je likitan da kake gani kowane lokacin in ya tsanani ne za a kai wani likitan zai gwanin ce akan abubuwan kai da kwakwalwa to Allah ya sauwaƙe amin amin sai kuma wannan tambayar da muka samu daga wajen Abba Sa'ad Mahuta ya ce wai shin da gaske ne shinkafa ko kuma cin shi yana sa yana haddasa ciwon basir a shinkafa ya ci sadaka ciwon basir hajiya To, to jamfi ne ko? <laughs> Eh, eh. <laughs> Ba dai kuma cutar da shinkafa ke haddasa ko? akwai yanzu ilin kimiyya kamar irin shinkafar da muke sata irin na tura din nan fara chat haka eh. to inda kana ciwon sukari bai cike kamar da kanka ta kowane lokaci ba domin da akwai sukari a ciki da yawa tana narkewa don in ta shiga jikin mutum tana narkewa ta zama sukari da sauri da sauri haka to amma an ba dun wannan ba ai ba wani ba wani abin da shinkafa ke eh, haddasa eh. ko to kamar yadda ka ce a ah, <laughs> canfi ne to wannan fata malam abba sa'ad mahuta yana kusa kuma ya ji wannan bayani to shi kuma malam rilwanu ibrahim a can jihar adamawa ya ce idan ya ci nama ko sai ya ji wai kowane irin nama ya ci wai sai ya ji haƙorinsa suna masa ciwo haka kuma idan ya sha ruwa mai sanyi sosai shi ma yana sa mishi a zafi kamar wato kamar ya kuka wani lokacin saboda haka yake son ya me ke kawo haka to akwai wani abu da ke faruwa kamar kin san haƙorin ɗan adam akwai wani abin da ke waje ɗin nan fari ɗin eh. to suna kira nama to shi wannan shi ke kare abubuwan da ke cikin cikin haƙorin to akwai su mutane wannan ɓarayin haƙorin sa ya ragu kwarai sai ruwa waɗansu abu suna iya shiga ta ciki to suna shiga su ke shiga su kai wurin jijiyoyin sai sa mutum rika jin zafi da yawa ya kamata yana ji wannan je wani likitan hakori a duba sosai a ga ko menene eh a ga ko domin bai kamata in ya ci nama ko ya sha ruwa ya rinka jin sanyi da yawa ba yanzu akwai magunguna wanda zaka iya ana kama za ka iya kuskure bakinka da shi ko kuma ka sa a a buroshi ka sa wanda zai iya ƙara ƙarfin wannan barin haƙorin amma wannan dole sauri ya je wani likitan haƙori musamman a duba. To kuma kafin ya je matan da ya ce ruwa mai sanyi ne a sai ya daina shan ruwa mai sanyi eh, sosai. ya daina shan ruwa mai sanyi in naman yadda yake ci ya rage cin nama. <laughs> Ah, to to amma eh, eh, idan ya je gun likita din akwai abubuwan da za a yi ko? Eh za a gwada akwai akan ɗauki hotunan haƙoran a ga yadda yadda haƙoran suke aka duba za a tabbatar da me ke faruwa a ciki. Eh ana iya ɗaukan hotunan haƙoran hajiya. To Allah ya sauke. Amin amin. da sa kuma in ya je a dace. Eh, amin Allah sa a dace. Eh, to shi kuma Malam Kabiru Janya shi ma daga can dai Najeriya. To. Wai shan rake mai zaƙi ga mai cutar diabetes ciwon suga yana da illa ne? Eh bai kamata mutum mai shan mai ciwon diabetes ringa shan rake haka haka haka ba. Me yasa? Domin kin san akwai yana da wannan sugari din. wanda in ya sha ana iya ƙara abin nan sukarin da ke cikin jininsa. Eh da kace haka haka dinnan kada ya sha kwata-kwata ne koko in zai sha sha da kima. mutum ya sha da kima kuma mutum zai sha rinka gwada kin san akwai wani abu da ake gwada jini to a ga yawan shigarin eh ya eh, rinka gwadawa domin amma in yana da ciwon sukari ne kuma bai shan magani to bai kamata ya rinka shan rake ba to eh to Allah ya sawaike amin amin To sai kuma wasiƙar Rilwanu Fajardu a can ƙaramar hukumar Dange Shuni jihar Sokoto. Ya ce wai gaskiya ne ciwon makogwaro akwai sinadaran da ke zama rigakafin kamuwa da cutar kansa? Kuma wai gaskiya ne makogwaro kan ƙara ƙarfin kwakwalwa da tunanin da farko ne? <laughs> ka ba shi an sa ka fahimci abin da yake nufi? Ya ce me ya tambayar da Wai cikin makogwaro. a cikin makogoron mutum. Eh. Akwai sinadaran da ke zama rigakafin kamuwa da cutar kansa? A to wannan dai ba wannan ba wannan ba ba ne? Eh, wannan kamar ne hajiya. To, tambayar shi ta bifa wai gaskiya ne kuma makogoro kan ƙara ƙarfin ƙwaƙwalwa da tunani? a wannan duk camfi ne <laughs> to ina fatan malam wani. Fajatu yana kusa kuma ya je bayanin wannan tambaya da ansa da ka bashi. To likita lokaci ya fara daga mana hannu. a saboda haka nan za mu sallama da masu mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin da jimmai ali ke fatan a huta lafiya.

To a takaice kasar Turkiyya ta ce za ta maka haraji kan kayakin da ke shigowa daga Amurka na dalar Amurkar kusan biliyan biyu a matsayin mai da martanin harajin da shugaba Donald Trump ya saka kan karafa da dalmar da ake shigo da su Amurka. ana shirin wata ganawa tsakanin shugaban amurka donald trump da shugaban vladimir putin na rasha a cewar jami'an fadar white house shugaban amurka donald trump ya umarci cibiyoyin gwamnatin tarayya su sake hada iyalai bakin hauren da aka raba su bayan da suka shigo amurka ba bisa ka'ida ba ta kan iyakar mexico an tsare kananan yara sama da dubu biyu bayan da aka raba su da iyayensu tun a watan afrilu sanya wata riga da matar shugaban amurka melania trump ta yi na ɗauki hankali daga ziyarar da ta kai wani sansani a jihar texas don ganawa da wasu yara bakin haure waɗanda aka raba su da iyayensu to madalla masu aro da aka kawo ƙarshen shirinmu a wannan lokaci amma an jima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kina agogon ghana za mu zo muku da wani sabon shirin idan allah ya da idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a hausa.com ko kuma sashin hausa.com inda za a ga hadda labarai cikin hotuna da ma bidiyo yanzu madadin shi ibrahim kalmasi garba da solomon abo da ya ta ni gabatar da wannan shirin sai injiniyan mu daryl smith mahmud lalu ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc salamu alaikum